لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ba za su amfana muku da komai ba idan kuka ji bincika kafirai saboda su a ranar alkiyama Allah zai raba tsakaninku ya shigar da 'yan aljanna daga cikinku aljanna ya shigar da 'yan wuta daga cikinku cikin wuta sashenku ba zai amfani sashe ba kuma hakika Allah mai gani ne ga ayyukan da kuke aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikin ayyukanku kuma zai yi muku sakayya a kansu.